Yanzu Major General Abba Dikko zai maye gurbin Major General Rogers Nicholas a matsayin babban kwamandan rundunar da ke jagorantar yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya wato Operation Lafiya Dole. Brigadier General Abdullahi zai jagoranci sashe na biyu na Operation Lafiya Dolen, kana Brigadier General Yuyu Base zai jagoranci sashe na uku. Major General CO Ude yanzu shine sabon babban kwamandan rundunar ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi, inda shi kuma kwamanda mai barin gado wato Major General Leo Irabo zai dawo hedikwatar tsaron Najeriya. Cikin sanarwar da hedikwatar sojan Najeriya ta aiko mana sauye-sauyen wuraren aikin na manyan janar-janar na rundunar sojan Najeriya abin ya fi shafar manyan kwamandojin da ke jagorantar yaƙi da Boko Haram ne. Tambayar da 'yan Najeriya ke yi a halin yanzu shine ko wannan sauye-sauyen zai canja wani abu a yakin da ake yi da Boko Haram? Malam Kabiru Adamu masanin tsaro ne. Ba na tunanin zai wani tasiri ba matsalar da ke shugabancin rundunar sojojin ba ne. Matsala ce wadda ta shafi yadda ake gudanar da yakin a takaice tattara bayanai wani irin haɗin kai ke tsakanin sojojin sama da kuma rundunar sojoji ma'ana na jiya wanda ya faru a jakana magana in har to a ce awa biyu amma ba mu ji labarin cewa su sojojin sama ba sun je cikin sauri sun kai ma wa'incin agajiru da yake na ji daga baya sun je to amma abin da ban ji ba shine ga yawan 'yan ta'addan da aka sha ba wai canza su sojojin ba shi zai maganin abin canza tsarin yadda ake yakin da kuma su kansu sojojin ta yaya suke tsara aikin nasu. To amma ga tsohon hafsa mai ritaya, Major Umar Yusuf na ganin sauye-sauyen na iya canza wani abu a shi wannan yaki. Ke zai taimaka ma fiye da yadda ba a tunani. Domin kuwa dalilin haka din shine kasan a dokar soja idan ana operation irin wannan ko na cikin gida ko na waje bai kamata a bar kwamanda ya wuce tsawon wata shidda ba a matsayin team commander wannan canjin za a samu canji kwarai da gaske domin waɗanda aka tura wurin nan suka canjin sojoji ne kwararru suna da hazaka kwarai da gaske kuma suna da kishin su. wannan sauye-sauye na manyan kwamandojin sojan najeriya na zuwa ne a daidai lokacin da mayakan boko haram ke zafafa kai hare-hare ga sojin najeriya a jihohin yobe da borno hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya